الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بها في أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wannan maraice na laraba 23 ga watan zulqa'ada haka ne a shekara ta 1438 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan 8 a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu Salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano in ba manta ba mako biyu da suka wuce mun tashi karatu cikin kitabul fada'il inda muka tike da babu wujubi saumi ramadan wa bayanu fadli siyam da haka yau za mu tashi babi mai biye masa cikin kitabul fada'il din dai babi na talatin da tara yace babun الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان باب ديك بياني أكن كوتا دكاوى وان أيكا دكما يويت أيكا الخير في رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر من da kuma yin ƙari a kan haka ninkin balinki a goman ƙarshe na ramadana ɗin ma'ana shi watan ramadana wata ne na kyauta wata ne na aiki na alkhairi tautayi taimako sada zumunci an gane ko da dukkanin dangogin alkhairi ana son aiwatar da su a cikin watan ramadan kenan ba abun mamaki bane idan kaga da yawa daga cikin masu kuɗi suna yin kyauta da ayyukan alkhairi na ciyarwa da taimako a watan ramadan daman shi watan na haka ne duk da cewa ba ana nufin sai a cikin watan ramadan kadai mutum zai yi wannan ba amma dai ana so a ramadana ya zama mutum ya dage wajen yin waɗannan ayyuka na alkhairi kuma ba daidai ba ne mutum ya ce ba zai yi zakka ba sai a ramadan a'a ita zakka ba ta da alaka da ramadan tana da alaka ne da dukiyar da ka samu da kuma lokacin da ka same ta in wacce ake yi wa zakka ne bayan shekara da zarar shekara ta cika dole kai zakka ko ramadana ya kama ko bai kama ba in ka jinkirta lokacin zakka ka kace sai ramadana za ka yi in ka mutu to ka mutu cikin mawuyacin hali ka mutu cikin mummunan yanayi ba ruwan Allah da jiran ramadana ubangiji bai shar'anta maka cewa sai a ramadana za ka yi zakka ba kamar sallah ce ta azhar ko la'asar ko magriba ko isha lokacin sai ka ce kana jira me kuma kake jira idan kai sakaci ka mutu a wannan yanayi to kuma ka jefa kanka a cikin mawuyacin hali amma idan aka yi sa'a watan ramadana yayi daidai da lissafin ka na zakka sai kake zakkarta a ramadan babu laifi kuma ka sani cewa zakka daban kyautayi daban ita zakka haƙƙi ne na mutane a kanka ko kana so ko baka so dole ka bayar amma ita kyauta to wannan shine abin da ake so ka yi dan kai bajinta dan kai ma Allah ya kara maka lada ya kara maka falala da albarka da haka mutane su ke ƙoƙarin bambance tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu idan ka watan ramadan wata ne na alkhairi wata ne na kyautayi wata ne na taimako wata ne na ciyarwa wata ne na ibada ba wata bane na bacci kamar yadda waɗansu suke ɗauka ba wata bane ba na lalaci kamar yadda waɗansu suke ɗauka in ramadan ya zo babu aiki a'a watan ramadan wata ne na aiki musamman ma aikin da ya shafi bautar ubangiji subhanahu wataala kama daga farilla har zuwa ayyuka na nafil hadisi mai lamba ta 1234 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyautar mutane duk wani mai kyauta annabi ya fi shi ajwad ala wasani af'al sigatu tafdil manzala ya fi ka in kai jadun ne ko jawadun ne to manzala ajwad ajwadu minka manzala ajwadan ya fi kowa kyauta ya fi kowa alheri sallallahu alaihi wa sallam wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan tare da haka lokacin da annabi ya fi kyautarsa ya fi alherinsa shine a watan ramadana hina yalqahu jibrilu lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya gana da shi an gane ko wannan ya nuna a cikin watan ramadana mala'ika jibril yana zuwa ya gana da annabi ganawa ta musamman shi kansa ganawar da jibril yake da annabi a ramadan ai ta ma wata kyauta ce amma daga wa daga Allah Allah ne yake banci watan ramadana dan ya kyautata wa manzon Allah a cikinsa ta hanyar turo masa jibril duk dare in ba a ramadana ba babu wani wata da jibril yake zuwa wa annabi a cikin dararansa baki ɗaya. sai a watan ramadan duk daren ramadan tun daga farko har ƙarshe jibril yana zuwa wajen annabi kuma yana zuwa ne yi karatun alkur'ani to wannan kyauta da Allah ya wa manzon Allah ta sanadiyyar ta hanyar jibrilu to shi ma manzon Allah sai yake sadar da wannan alkhairin zuwa ga bayin Allah domin in Allah ya baka kai ma sai ka bayar shi ma sai ya kara maka da ka hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya gana da shi وكان يل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان جبريل يا كسن شينا زوا غانا ودا النبي أتكن كون درين رمضان فيدارسه القرآن يي كرنكيتين ير قرآني دشي النبي يكرن جبريل يكرن كما الله ينا سوراري sannan shi ma kuma ya karanta bayan jibril ya gama shi ma kuma jibril ya saurara wannan shine mudarasa ka karanta ina saurara ka sannan kai ma kai shiru in karanta ka saurare ni cikin biyan akwai wanda ya fi iyawa akwai wanda kuma ake koyawa jibrilu shi Allah ya karanta wa qur'ani ya fi kowa iya karatun qur'ani domin shi ya jiyo shi daga rabbul izzati to shi kuma sai aka ce zo ka karanta wa muhammadu shi kuma ya fi kowa iyawa cikin mutane dan ya isar da shi kamar yadda Allah yake so kaga wannan ya nuna cewa qur'ani sai da koyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa koya masa akai waye koya mai jibrilu malamin sa a karatun qur'ani jibril shi kuma malamin jibrilu Allah subhanahu wa ta'ala da aka shi yasa Allah ya ce allamahu shadidul kuwa zo ratin fastawa mai tsananin karfi shi ya koya masa qur'ani waye mai tsananin ƙarfi jibril domin da fuka-fiki daya ya ɗauki garin kasar jordan gaba ɗaya ya kifa ta kaga karfi ya kai karfi wata katafila ce ta isa ta ɗauki ƙasa. amma jibrilu da fuka-fiki ɗaya cikin fuka guda ɗari shida da yake da su ɗaya kaɗai ya amfani da shi ya ɗauki ƙasa da duk abin da ke kan ƙasan na gine-gine da mutane da dabbobi da kaji da komai har sai da ya kai su kusa da sama ta ɗaya ya zama mala'ikun sama ta ɗaya suna jin kukan kajin mutanen annabi lutu kenan shine sai Allah ya ce to kifo su dawo da su shine yace falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin matan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id yayin da lokacin da muka diba na halakar da su ya yi sai muka sa saman su ya koma kasan da yadda aka yi umarni da jibril ya daga su ya kifa su da haka jibrilu yana da matukar karfi Allah da kansa ya masa kirari da haka a cikin suratul najmi kuma yace ne wanda ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da haka a watan ramadana jibril yana zuwa yana karantawa annabi qur'ani annabi yana sauraro in ya gama shi ma sai ya karanta shi ma sai jibril ya saurara in annabi ya gama karantawa sai jibril ya ce to haka ni ma Allah ya karanta mu ya ce in karanta maka kai ma ka je ka karanta wa al'ummarka da haka shi qur'ani ya zo ne bit tasalsul wa ya karanta maka daga bakin wa ka koya da haka da haka har akai ga manzo Allah da haka har a ga jibrilu da haka har akai ga Allah da ka ya dan uwa karka yi sakaci ka ce za ka koyi ƙur'ani da ƙarfin tsiya shi da ƙarfi a'a ka je ka koya ka je ka karanta ba abin da yafi kamata a wahala a mutunta a tafiya mai tsawo a nema irin ƙur'ani domin babu abin da ya kai shi daraja da kima cikin ilimi shi yasa abdullahi dan masu ya ce wallahi ba alfahari ba na fi kowa sanin ƙurani a yau ibn mas'ud yana faɗa wannan tahaddusan bi ni'matillah yace kwa da na san wani wanda ya fi ni sanin qur'ani a yau kuma raƙumi zai kai ni sa wallahi ko a bangon duniya yake sai na je me wannan yake nuna wa himmar su da kwazon su wajen su koyi littafin Allah amma kila kai a gefen go kuma ana karatun Qur'ani magarba zuwa isha baka taba zuwa ka saurara ba kana ganin kamar bata lokaci ne me kwa ya kai bata lokaci sama da kai shekara 60 ba za ka iya kawo Fatiha daidai ba akwai bata lokacin da yafi wannan a rayuwa akwai hasarar da ta kai wannan a rayuwa kullum kana karanta suran nan sau biyar a sallah in ma baka nafila kenan sau goma sha bakwai duk raka'a akwai ta iya raka'o'in farilla kadai in dai ana yin su goma sha bakwai ne a wuni da dare to ko da mutum baya nafila baya wani tahiyatul masjid baya raka'atul fajri baya shafa'i da wuturi a iya waɗannan ya tsaya kaga sau nawa yake karanta fatiha sha bakwai amma bai iya ba a shekara sittin nawa ne waɗanda muke da su masu irin wannan suna da yawa a cikin al'ummar mu su ma suka fi yawa in suka fi yawa amma komai ya iya qur'ani ne bai iya ba wanda kuma qur'anin shine mafi tsadar abin da ya kamata a iya Allah ya sa mu iya da haka mala'ika jibril yakan zo ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani Abdullahi dan Abu zai ce fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala idan ku aka gama wannan karatu jibril ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo cikin mutane to kyautarsa a wannan lokacin ta fita iskar asuba ajwad ya fi kyauta min rihil mursala sama da iskar asuba lafazin fala rasulullah fa'un din nan fa'u sababiyya ce ai a sanadiyar wancan zuwa da jibril ya wajen annabi lamun din kuma lamul qasmi ce ana kaddara mata rantsuwa ai wallahi rasulullahi ajwadu min rihil mursala min ajli zalika saboda waccan ganawa da manzo Allah ya da Jibrilu da waccan karatun Qur'ani da suka yi a cikin watan Ramadana in annabi ya tashi kyauta kyautarsa tana zamowa ta ban mamaki ta fi kyautar iskar asuba ku kawo ku a ce iska ta fi ta kyauta wannan ya nuna cewa ba wani abu da zai kai ka kyauta domin ita iska ita ce in ta taso kyautar ta ko ina sai ta kai ko ina sai ta kai me kyautar iskar asuba ana nufin kowa zai shaƙi numfashi ya ji iska mai daɗi da wanda yake kusa da wanda yake nesa ba wata kofa da zaka garkame iskar ba za ta shiga ba sai ta shiga duk yadda mutum ya kai da kasa bacci cikin dare sakamakon wani tashin hankali ko wata cuta rashin lafiya da asuba ta yi in iskar nan ta kada sai bacci saboda kyautar wannan iska to tare da kyautar wannan iska manzo Allah ya fita kyauta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa wata rana yana ta kyauta yana ta kyauta mutane suka turmushe shi har suka kai shi bango har suka cire masa mayafi yace ku ja jikinku ku ja jikinku wallahi ba za ku samu ina da wani abu da zan rike in hana ku ba ba wani abu da zan rike na alkhairi wanda ba zan ba ku shi ba sai hakuri ku ba hankali makiya da kansu suke cewa Muhammad yana kyautar da baya tsoron talauci na sha gaya mana wannan a wajen karatu wani kafuri fa ya zo wucewa ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an je yakin hunainu an dawo ga garkin tumaki awaki raƙuma dami dami na raƙumi duk dami ɗaya raƙumi ɗari ne ga dammai na raƙuma nan ɗaruruwa an samo kaburi ne ya zo wucewa ya tsaya yana kallo ga mutanen nan sun yi mamaya sun samo bai ce ko kana so ne sai ga kamar ba'a ake masa shi fa kaburi ne abokin faɗa ne amma kuma a ce masa yana to amma ya san Muhammadu baya ba'a shi magana sa gaskiya ce in raha zai ma gaskiya zai faɗa da ka sai yace eh ina so mana sai yace ja ɗari yake ganin kamar da wasa aka ce ko a ƙara ma yake eh a ƙara min ma aka ce sake zan ɗari da haka malamai suka ce sai da annabi ya bashi sau hudu ɗari hudu raƙumi ɗari hudu miliyan nawa yanzu <laughs> miliyoyin kuɗin da yawa ko a wani kaulin ma aka ce sai da aka bashi sau shida raƙumi ɗari shida aka ce masa ya ja ya tafi da su shi yasa ya zo ya ce da mutanensa a firgice a gigice ya aslimu ya qaum kai mutane ku zulunta ku sha daɗi fa inni ji'tukum min indi muhammad ni daga wajen muhammad nake muku yanzu nan da kuke gani na wa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqa muhammad yana kyauta kyautar da baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka abdullahi dan abbas yake cewa wallahi manzo Allah ya fi kyauta sama da iskar asuba a lokacin da irin hakan take faruwa me wannan yake nunawa shine yawan kyauta a cikin watan ramadan shine mahallin shahid domin wannan abin duk da muka karanta yana faruwa ne a cikin watan ramadan wanda kuma bayan faruwarsa ne manzo Allah yake ninninta kyauta yake yin mamakon kyauta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ruwayar wajen imamu ahmad cikin musnad abdullahi dan abu zai ce la yus'alu shay'an illa a'tahu ba za ka tambaye shi wani abu ba manzo Allah face sai ya baka duk abin da ka tambaye shi annabi ne yake sa riga fa tai masa kyau amma idan wani ya gani ya ce ya makin Allah rigar nan tai min kyau sai ke ko kana so ke ina so sai fita ya cire ya shiga gida ya ciro ya yafu ma ya fi shi ya zo ya bashi kaya shi za a zo anewa kyauta anewa eh, eh, roƙo amma fara'a ake gani yana yi sabanin ni da kai in yau aka roƙa gobe aka roƙa jibi ko mun yi yaƙe ko mun saki fuskar to yaƙe muke wanda ba ke cewa ya fi kuka ciwo kana bayarwa amma a zuciyarka ba so kake ba amma manzo Allah ba haka yake ba wata rana wani mutum ya zo yake ya ma'aikin Allah a bani kaza a bani kaza ya laluba aljihu babu yace je kaka cewa ne baka bashi bashin yana kaina Umar ya fusata yace haba mutane ba kara a cikin haka komai ba yi da shi yana da shi ya bayar ba yi da shi kuma sai an sa ya ci bashi sai annabi ya ɓata rai to sai umar ya fahimci cewa wannan maganar shi annabi ba ta masa daɗi ba da da sai manzo Allah sallallahu alaihi sai daga baya sai umar ya dawo ya gyara sai yake ya ma'aikin Allah yi kyauta yi kyauta yi kyauta kada ka ji tsoron ubangijin al'arshi zai kyale ka unfiq ko anfiq wala takhsha min dhil arshi iqlala yi kyauta yi kyauta ubangijin al'arshi ba zai kyale ka ba to sannan sai aka ga yana fara'a shi ka ce masa ya bayar shi shine fara'arsa ka ce kar ya bayar sai ya bata rai waye kamar sa sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba ta 1435 wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat daga nana aisha uwar muminai Allah ya kara mata yadda ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza dakhala asharu idan goman karshe ya shigo na ramadan ahyan laila sai ya raya dare abin nufi baya bacci kwata-kwata a dararen goman ƙarshe ba wai baccin haramun bane amma shi manzo Allah ya fi karfin ya bacci a daren goman ƙarshe amma ni da kai ma iya bacci an gane ko domin uhilla lakum siya siyami rafasu ila nisaikum tana nan tana aiki bata daina aikin ta ba amma shi manzo Allah in goman karshe ya zo baya kusantar iyali kuma baya bacci kai ba shi ba duk wani wanda yake gidansa ma baya bari ya bacci har mata masu al'ada har mai jego baya barin ta ta bacci a daren goman karshen ramadan sai tashi kowa domin mace dan tana al'ada ba za ta yi sallah ba ai akwai wata nau'in ibada da za ta iya yi za ta iya istighfari Aisha ta ce idan na ga ga wani dare da nake sa ran shine lailatul qadr me zan ce dai ce tayi sallah ba domin ta yi a lokacin ba za ta yi sallah ba domin mata suna da uzurrukan da suke waye gari ba za su yi sallah ba amma sai ya gaya mata wani nau'in zikiri da za ta iya yi ko tana sallah ko ba ta sallah ko tana al'ada ko ba ta al'ada ko tana biki ko ba ta biki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni da hatta iyalansa in dare yayi na goman karshen Ramadan bayan shi bai yi baccin ba kuma baya bari su bacci to malamai suka ce wannan ya nuna a sauran dararen annabi yana bacci tunda nana Aisha tace idza da kalal asharu in goman karshe yazo kenan in goman karshe bai zo ba fa yana yin bacci yayi sallah sai ya bacci yayi sallah sai ya bacci in a goman farko ne ko a goman karshe a tsakiya amma in goman karshe ne to kawai ibada ce fafur babu bacci to sannan anan ta ce ahayal laila yana raye dare ba ana nufin yana raye dare da sallah baki ɗaya ba a raye dare shine dai ya zama baka yi bacci a cikin daren ba amma ibada ka rinka caccanzawa kana nau'antawa kai karatun qur'ani ka tashi kai sallah ka zauna ka koma istighfari ka koma salati haka dai haka dai da haka haggarin ya waye ka raya dare to kuma ko da mutum bai yi bacci ba ma a luga ana iya cewa ya raya dare kuma ko da bai yi sallah komai ba ko bai yi istighfari ko ɗaya ba ya raya dare amma da me shine abin tambaya wanda zai raya dare da sata Allah ya tsare mu dawo fatakin dare ko akwai wanda kuma zai raya dare saboda wata cuta ce ta hana shi bacci kila kankare yake ko ko ciwon kunne ko ciwon haƙori ina ya ga bacci ba bacci kaga shi ma ya raya dare wani kuma zai raya daren amma cikin lafiyarsa da koshin eh, da wadatarsa amma da ibada wani kuma zai raya daren amma lissafin kuɗinsa yake dan kasuwa ne da rana bai da damar irga kuɗi kuma ba laifi bane ba amma ina ma kuma bayan lissafi bayan lissafi a tashi a yarka a talfajiri ina ma bayan lissafi bayan lissafi a yi shafa'i a wutiri nurun ala nur wani kuma zai raya daren amma yunwa ce ta bahuwa ce wallahi talaka ne abin da zai kai bakinsa ne bai samu ba in ya motsa kamar zai yi bakin ina wane mutum sai ciki ya kogi kur kaga dole a tashi zala yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji'i Allah ina neman tsarin ka daga yunwa domin mummunar abokiyar kwanciya kenan ga ka a kwance amma ta hana ka bacci ta hana ka jin daɗin kwanciyar to akwai wanda suke cikin irin wannan yanayi Allah kai mana magani wa aiqaza ahlahu kuma yakan tashi iyalansa baki daya wajadda wa shadda al-mi'zar wajadda yakan dage yayi kokari sama da yadda yake yi wa shaddal mi'izar kuma yakan tanke ta zugensa ko yakan daura damararsa dukkanin kalmar mi'izar ka iya fassara ta da ɗayan waɗannan fassarori guda biyu wasu malaman suka ce shaddal mi'izar alkunya ce ta cewa yana daura mazagi daura mazagi kuma alama ce ta cewa ba a kusantar iyali wasu kuma suka ce abinda ake nufi da shaddal mi'izar shine zage dantse da yin damara an gane ko ko da maza ba sa damara to amma annabi yakan yi wani abu na ƙwazo da himma kamar ya yi ɗamara da haka wannan shine ma'anar rashad dal mi'zar mahallin shahid annabi sallallahu alaihi wasallam yana ninninka kokarinsa da ayyukan alkhairinsa da ibadojinsa a cikin watan ramadan musamman kuma a goman karshe muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi wannan shine karshen babul judi wa fi'lil ma'ruf sai babi mai biye masa babi na arba'in babun nahi an taqaddumi ramadana bi saumin بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان, عادة بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه ما ليتي باب باب ديك مغنى كان النهي هني أن تقدم رمضان رقاير وطن رمضان بصوم دون أزمي ma'ana ana gobe za a ɗau azumin ramadan ko jibi kuma ka kama yin wani azumi to wannan haramun ne a shari'a sai dai fa ko kuma da nisa sha'ban matukar ma watan ramadana ya raba domin akwai hadisai sha'ban ya raba domin manzo Allah yace idan tasfa sha'banu fala tasumu da zarai watan sha'bana ya kai tsakiya ya kai rabi sha hudu kenan to kuma babu wani azumi a dakata amma akwai ya akwai togaciya illa liman wasalahu bima qablahu sai dai wanda ya hasadar da azumin da kuma abin da ke bayansa abin nufi mutum yana da wata al'ada na azumi da ya saba yi kamar litinin ko alhamis to sai zama yau litinin ya yi azuminsa na litinin gobe kuma ana shirin a tashi da ramadana sai ya dora to kaga shi wannan azumin da ya na litinin daman ya saba yin kayansa tun tun wannan babu laifi domin ba a ce ba abin da ka saba yi na ta ɗauyi idan kuma watan sha'abani ya je rabi ka daina wannan abin da aka hana shine kawai ka kirkiri azumi bayan sha'abana ko kuma ana gab da shiga ramadana kwana ɗaya ko kwana biyu saura akwai masu yin wannan shine abinda ake cewa azumin taron wata ko haramun ne wannan a musulunci babu shi yawwa aw wafaqa adatan lahu ko ya dace da wata al'ada ta sa shine kamar yadda na faɗa bi an kana adatuhu sawma litinaini kamar ya zamo al'adar sa ne yin azumin ranar litinin wal khamis da ranar alhamis fa wafaqahu sai wannan ya dace da tsakiyar sha'ban ko ya dace da jajiberin azumin ramadana babu laifi ya iya yin kayansa hadisi mai lamba ta 1236 an abi hurairah radiyallahu an عن النبي sallallahu alaihi wa وسلم qal daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace la ta ila yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni ahir kada dayan ku ya tunkari watan ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu a wani lafazin na imamu ahmad la taqadamu ko la tuqaddimu baina yaday ramadana bi sawmi bi yawmin aw wala yawmayn kada ku rigayi ramadana da azumin wuni ɗaya ko wuni biyu illa yakuna rajul sai dai idan mutum ya kasance kana ya sumu sauma yana yin wani azumi wanda shari'a ta ba da izinin a kamar na litinin ko na alhamis fal ya zalikal yawma to ya ci gaba da yin azumin sa na wannan wuni ko da ya dace da tsakiyar ah, sha'ban ko kuma ya dace da jajiberin ramadan muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hafiz ibn hajar yake cewa a cikin fatul bari wa ma'ana listisna abinda ake nufi da togaciya illa da aka ce ayyakuna rajul kana yasumu sawmahu falyasum zalika al-yawm to yace illa wannan istisna'i abinda ake nufi da shi anna man kana lahu wirdun wanda yake da wani wurdi faqad uZina lahu fihi an masa izini ya ci gaba da kayansa li'annahu da wa alifahu domin ya saba da shi ya zame masa jiki Watar tarkul ma'alufi shadidun sabawa da abin da kuma ka saba kuma wani abu ne wanda yakan yi wa rai wahala wa zalika min istiqbali ramadana fi shay wannan baya daga cikin taron wata ramadana da wani abu to kaga wannan sai nuna kenan kalmar wurdi ba sai ta jan carbi ba ko yana da wurdi na azumi yana da wurdi na karatun qur'ani yana da wurdi na sallah a kasar hausa in ka ce wurdi kawai ana nufin jan carbi da waɗansu kalmomi da ba su tabbata daga annabi ba dole mu ƙara wannan ko yawwa jan carbi da wasu kalmomi wanda ba su tabbata ba daga annabi domin yawancin wanda suka tabbata daga annabin ba sa buƙatar sai an ja carbi ba sa buƙatar sai an ja carbi galibi rukan annabi na dare ba a irga su yin su kawai ake yi istighfari da aka ce ayi da daddare an faɗi kafa nawa qul huwallahu da aka ce kai sallah da ita an faɗi kafa nawa zaka kai kai ka babu lissafi to da haka wannan hadisi da yana nuna cewa ibada baya yiwuwa mutum ya yi ta sai in me sai in shari'a ce ta yi masa izini ko mun kyanta yanzu azumi wa yake shakkar kyan azumi wa yake shakka akan cewa azumi ibada ce bal ma azumi yana da wasu falaloli da da yawa daga cikin ibadoji ba su da shi domin azumi yana da kofa ta musamman a aljanna mun karanta da a baya ko ɗaya daga cikin sahabbai yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mun wani aikin da yake saurin kai mutum aljanna sai manzo Allah ya ce alayka bisawmi fa innahu la idla lahu ka riki azumi ba ibadar da take saurin kai mutum aljanna cikin ayyukan ibada irin azumi duk wata ibada da ka sani a duniya Allah ya ce in kayi a baka lada kuma mala'iku sun san makin amma azumi sai ya hana kowa ya baka lada ya ce shi zai bayar da kansa wannan bai ishi azumi alfahari ba to amma azumin wanda kaga dama sai kai sai wanda aka sa sai wanda aka ce sai wanda aka sa sai wanda aka yanzu gashi dai azumi ne amma ana cewa kar a yi. yanzu da mutum zai zo kawai ranar sallah sai ya hau azumi yana da lada ya sha wahalar banza bai cajar miyarsa ba kuma ya sha yin wawofi ko azumin kafara ne ya biyo da ranar idi aje shi ake yi saboda ita wannan ranar babu azumi a cikinta haka ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na babbar sallah ayyamu tashrik manzo Allah ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa ba'al kwanakin tashriqi kwanakin yanyane kwanakin da ake shanya nama don ya bushe wannan kwanakin ci da sha ne da gwangwajewa tsakanin ango da amarya da kuma ambatan haka manzo Allah ya kiraye su kaga maganar cewa ai azumi ma bata taso ba amma wani sai idan yayi sakarkin sa ya dirka ne saka ce masa kaza fa kai ba da yace to menene zikiri ne fa To zikirin kai kake da gaban kanka zaka yi me laifi hailala ce fa da salati to hailalar da salatin raina suka yi in dai ka ɗauke su da muhimmanci to ka jira ya Allah ya ce ayya annabi yayi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli hadisi mai lamba ta 1237 wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tasumu qabla ramadan kada ku yi wani azumi kafin na ramadana ana gabda shiga ramadan din qal al qadi iyab al qadi iyal mai ashafa Allah ji kansa drama yake ai la tasumu ala qasdi ramadana illa an yathbuta kada ku yi azumi da nufin na ramadana ne sai in ya tabbata ramadanan ne watan ya kama sai maza Allah ya ce sumu li ru'yatihi ku yi azumi da zarar an ga wata wa aftiru li ru'yatihi ku sauke azumi da zarar an ga wata fa in halat dunahu gayaya idan ga gajimare ya hana ku ku ga wata aka yi hadari ko hazo an gane ko to fa akmilu 30 yawman ku cika kwanakin sha'aban su zama 30 ko ku cika kwanakin shi kansa ramadan ya zama talatin kafin a sauke azumi daka idan za a dau wata rana ta ashirin da tara. aka yi duba ba a ga wata ba sakamakon hazo ko wani hadari to gobe kada a ɗau azumi a sake matsawa gaba a cika wannan kwanaki na me sha'abana su kai talatin cif cif idan suka kai talatin shi kenan gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ɗaya ne ga ramadana dole a tashi da azumi haka ne idan ana azumin ramadana rana ashirin da tara sai aka kwana ana ruwa ko hadari ko hazo ko gajimare ba a ga watan ba to a nan ma a yi hakuri a jira a cika azumin ramadana ya kai kwana talatin cif cif idan aka yi ramadana talatin ko a ga wata ko kar a ga wata gobe dole a sauke ya zama ɗaya ga shawwal dole ne a yi sallah wannan ka'ida ce sananniya tabbatacciya addinin musulunci domin watannin musulunci babu mai talatin da ɗaya kamar yadda kuma babu mai ashirin da takwas rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun babu tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma ce hadisi ne hasan kuma sahih al-gayaya imam an-nawawi yace abinda ake nufi da gayaya bil ghainil mu'jama da ghainun mai digo wa bil ya'il musanna da ya mai ya'ya biyo min tahatu a karkashinta al-mukarrara wacce kuma an maimaita ta a cikin kalmar gata nan ta farkon bayan gainun sai alifun sai kuma wata ta biyo sai ce wahiyar sahaba shine dai hadari ko hazo ko gajimare ko girgije kamar yadda muke faɗa حديث من لمبا تدبو ليلة تريبي لتلاتين لتكوس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دقى أبو هريرة ألا يكارى مسيدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا بقي نصف من شعبان idan ya zama saura rabin sha'abana watan ya kare ma'ana an ci rabin farko kenan fala ta sumu to kada ku yi azumi ana nufin wanda bayi da wata al'ada ta azumi to daga nan ya ja ya tsaya saboda hadisai sun tabbata cewa a watan sha'bana ana son yawaita me azumin nafila to amma kada ya wuce rabi sai dai in kana da wata al'ada kamar yadda muka faɗa ta litinin da alhamis to anan ko ya wuce rabin ka ci gaba da me litinin da alhamis ɗinka amma ba ka da wata al'ada ta azumi na litinin ko na alhamis da sha'aban ne ya zo ka ji falalar yin azumin ta ɗau'i a sha'aban sai ka fara yi to da zarar ya kai rabi ka dakata ka tsaya an gane ko rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmizi yace wannan hadisi hasan ne kuma sahihi ne to sannan imamu ya yace wa ma'ana hadha alhadith inda ba'd ahli ilmi ay yakuna ar-rajulu muftiran fa idha baqiya shay'un min sha'ban akhadha fi as-sawmi li hali ramadan waɗansu malaman suka ce abinda hadisin yake nufi shine mutum ne baya azumi kwata-kwata sai da sha'aban din ya kai rabi sannan ma zai soma to wannan shi ake hani cewa kare haka a cikin wannan hadisi an gane ko hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da tara wa an abil yaqzan an karɓo daga abil yaqzan ammar ibn yasir ammar dan yasir Allah ya ƙara masa yadda radiyallahu anhuma Allah ya ƙara wa Ammaru da babansa Yasir yadda Yasir shi ne mahaifin Ammaru yana daga cikin waɗanda aka kashe su tun a farko farkon musulunci tun a Makka mahaifiyarsa daman Sumayya ita ce farkon wacce aka fara kashewa a cikin musulmi hiya awwalu shahida fil islam ita ce wacce ta fara shahada a cikin musulunci ita ce wacce Abu Jahal ya same ta ya ɗauki mashi ko kibiya ya soke ta da shi a farjinta saboda ta musulunta ya kashe ta a gaban ɗanta ammaru kuma a gaban mijinta yasir sannan shi ma mijin aka cika da shi saboda sun matsa su sun takura su akan sai sun faɗi kalmomi na radda da zagin annabi da zagin Allah su kuma suka ƙi a sanadiyar haka aka kashe su shi kwaɗan da ya ga wahala sai ya yi abin da su kafiran suke so don ya kubuta kuma ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gabana suka kashe min iyaye akan sai na furta kaza da kaza da kaza dan haka ni da naga sun kashe iyaye na sai ni kuma na furta abin da suke so dan su kyale ni sai manzo Allah ya ce ya kaji zuciyarka lokacin da ka faɗa ce wallahi abin da nake faɗa bai shiga raina ba sai manzo Allah ya ce in sun sake kama kama suka nemi ka faɗa dan su kyale ka ka faɗa su kyale ka sai aya ta saukacin suratul nahli ubangiji ya ce man kafara billahi من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم wannan sai ba da izini cewa duk mutumin da aka matsa shi aka takura shi za a cutar da shi ko za a salwantar da rayuwarsa don ya wani abu na kafirci in yayi ma bai kafirta ba in yayi ma a wajen Allah subhanahu ba bai da laifi amma rudan yasir mutum ne mai kwazo kwarai da gaske annabi ya masa albishir da aljannatin yana duniya an gane ko da haka wannan ya nuna cewa ammaru mutumin kwarai ne mutumin kirki ne Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda da shi da dukkanin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man sama yauma duk wanda yayi azumi na wuni guda akwai allazi yushakku fihi wanda ake kokwanto a cikin tabbatuwar wunin kan cewa na ramadana ne ko ba na ramadana ba ne ma'ana abin da ake cewa duban fari ranar duban fari ranar da ne ya kai ashirin da tara to kaga gobe rana ce da tayu yi ta zama ɗaya ga ramadan tayu kuma ta zama mai cikon sha'aban to wannan rana waɗansu da yawa daga cikin mutane sukan yi azumi a cikinta wai da zammar cewa in an ga ramadan shikenan sun ruwa ta sha in kuma ba a ga ramadan ba shi kenan sun wuce da ta ɗawo'e abin da ake kira a yaren malaman fikihu da al-ihtiyab kirdado ko ba haka ba mana ko ina ta faɗi sha to ba a wannan a ibada a ibada ba a bauta wa Allah sai da yaƙini sai kana da tabbas ba ka da tabbas akan ibada to ka ja ka tsaya sai ka samu yaƙini sannan ibada ta zama wajibi a kanka balma idan kai wa ibada irin wannan cancan irin wannan shaci faɗin to a madadin ka samu lada zunubi ne a kanka da haka ammaru dan yasir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kai da kansa wanda kuma malamai suka ce lahu hukumun raf'i domin ba zai iya faɗi wannan magana dan ra'ayin kansa ba sai ya zamo ya sansano ya jiyo kanshinta ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka al-yawmul ladhi yushakku fi ranar kokanto. malamai suka ce al-yawmul ladhi yasbiqu ramadan bi yawmin aw bi yawmain shine wani da yake kafin na ramadan wuni ɗaya ko wuni biyu waɗannan su ake kira da yawon shak annabi ya hana yin azumi a cikinsu. to duk wanda ya da asa abal qasim hakika ya saba wa baban al qasim sallallahu alaihi wa sallam ji ammaru dan yasir wannan asar ɗin imam tirmizi da abu dawud sun rawaito shi to sannan akwai waɗansu lafuzza da imam tirmizi yake banta da su wanda suka nuna sababin da ya yasa ammaru ya faɗi wannan magana wanda ma'ana suna kunshe da bayani sababu wurudil hadith daga sila ibn zafara ko ibn zafar yake cewa kunna inda ammar ibn yasirin radiyallahu anhu fil yawm alladhi yushakku fi fa utiya bi shatin fatanaha ba'd al qawm fa qala ammar man sama hadha al yawm faqad asa abul qasim ana igoba ne azumi ko jibi ammar yana zaune sai aka kawo soyayyar akuya ko mu ce gashashiyar akuya a bankare to da ya kamata kowa ya sa hannu a ci tare da shi ko shi amma ya sa hannu za a ci sai ya ga waɗansu mutane sun jajjanye ma'ana su da kansu sun nuna kenan suna mai azumi a ranar to wannan shine dalilin da yasa Ammar ya faɗi wannan yace man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad afa abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn hibban shi ma ya rawaito hadisi da wannan lafazi da muka kawo tare kuma da bayanin sababin da yasa Anas dan Malik ya faɗi maganar ma'ana bayanin sababul wurud al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki Abu Bakar Allah ya ji kansa da rahama yana cewa innal ihtiyat ala al-ibadati innama yakunu idha wajabat shi kirdado a cikin ibada baya yiwuwa sai in ibadar ta tabbata ma'ana da ramadana ya tabbata an ga wata to anan ne mutum sai ya kirdado a cikin ramadan amma ramadanin bai ma riga ya tabbata ba ba amma ce an ga watan ba ka ce kai za ka fara azumin in an gani shi kenan in ba a gani ba ma dai shi kenan ka samu lada to a nan ba a yi da ka ce wannan yana kasancewa ne idza wajabat in ibadat ta tabbata wa qabla wujubiha al-ihtiyatu laha ziyadatun fiha amma kafin ibada ta tabbata to duk wanda ya kirdadiyinta a wannan lokaci kamar yayi ƙari a cikin ta ne wa ba'da da haka hakanan bayan cikar ibada ya alihtiyatu biha ziyadatun fiha nan ma yi mata kirdado shi ma ko shakka babu ƙari ne a cikin ibada sai ya ce wa tilka siratun yahudiyya wa sunnatun nasraniyya shi ko yin ƙari a cikin ibada kafinta ko bayanta wannan ɗabi'a ce ta yahudawa kuma aiki ne na nasarawa wa hiya ashaddu min az-zina wal khamr laifinsa yafi shan giya yafi zina laifin me bid'a domin bid'a shine ƙari a cikin ibada laifin bid'a ya fi laifin ma'asiya duk mai shan giya ya yarda cewa sabo yake yi domin ga ayoyi nan burjik a cikin qur'ani Allah ya hana shan giya amma shi ko mai bid'a me yake riyawa ibada yake wannan shine babban laifin shi mai sabo a kowane lokaci zai iya tuba amma shi mai bid'a kan ya tuba wahala ake sha saboda asali ma shi bai fahimci cewa laifi yake ba to kuma ya fi wa Allah ciwo kana saba masa kuma kana jin ma lada zai baka dan a cikin wannan akwai wulakanci da raini shi yasa Allah ya ce qul hal unabbiukum bil aktharina a'mala kace musu bazan zan gaya muku wanda ya fi hasara da tabewa ba cikin masu aiki kamar mun ce eh Allah gaya mana sai ce allazina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya sune wanda aikin su ya baci tun a duniya amma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su kuma tsammanin su ma aiki mai kyau ne jira ma suke su je lahira Allah ya biya su ga ma riga jaka ko jira ma suke su je lahira wai a ba su lada sai Allah ya ce ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna ذلك جزاؤهم جهنم kafaru كفروا واتخذوا wa ورسلي هزوا Allah maɗaukin sarki ya tsare mu sannan sai Allah ya bayani kuma to suwaye kuma suka fi cinyewa a wajen aiki sai Allah ce innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari Fudailu dan Iyad ya ce aiki nagari kwa baya yiwa sai ya cika sharuɗa biyu sharaɗi na farko ikhlasi sharaɗi na biyu mutaba'a ikhlasi kai dan Allah mutaba'a bisa koyarwar manzon Allah shine can a ƙarshe Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so ya gamu da ubangijin salami lafiya fali amal amalan saliha to ya aiki nagari wanda ya cika waɗannan sharuɗa Allah ya ce ayi kuma bisa ga koyarwar manzo Allah kuma kayi bisa ga ikhlasi dan Allah din wannan shine morewa wannan shine cinyewa a cikin aiki da haka Anas Ammari yace duk wanda ya wannan ya sabawa baban Alqasim anan waɗanda suke wannan azumi tabi'ai ne wanda kuma yake kuskurantar da su ana ne sahabi ne yanzu kai duk yadda kake takama da kafulle cewa kana ibada kana tsammanin zaka kai daraja tabi'ai zaka kai ba to ga tabi'ai sun yi abu bisa ga kuskure kuma an nuna musu kuskure sai kai kai kuskure sai ai ma shiru sai kai ayyuka ba ka da hujja ba ka da dalili daga Allah da manzonsa kuma ba za a yi ma magana ba ka yadda azumi daidai ne Allah ya ce a yi azumi annabi ya koyar da azumi amma tare da haka aka togace waɗansu da wannan da wannan da wannan ba su Allah yake so ba kar a yi su ballantana kai kwata abin da kake yi ba inda Allah ya ce a yi shi ballantana ma a zaɓi wani mai kyau a zubar da mara kyau duk mara kyau ne duk bara gurbi ne duk mai ɗoyi ne ba wanda Allah bai sa ka ba annabi bai sa ka ba bai yi ba amma kuma ka dage ka ce sai ka yi kuma ba damar a yi maka magana to wannan shine karshen babin da yake magana akan hani gaburan tinkarar watan ramadana da azumin wani ɗaya ko azumin wani biyu da haka ya uwa mu daina iyayenmu da ta da suke yi ya kamata mu musu nasiha kuma Allah madaukin sarki ya sa su daina shi bautar Allah ana yin ta ne bisa ga umarnin Allah da koyarwar manzo Allah ba bisa ga son zuciya ba ba bisa ga na ga wani yana yi ba a'a wannan nan in dai ba annabi bane Allah bai ce ka bi shi ba kuma zai iya daidai zai iya yin ba daidai ba manzo Allah ne kadai Allah ya zabe shi kuma ya tsare shi yace duk abin da ya daidai ne da haka shine fitilan mu kuma shine maduban mu abin dubawan mu babi eh, na 41 babun ma yuqalu inda ru'yatil hilal babin da yake bayani akan addu'ar da ake faɗa a yayin ganin wata da yawa daga cikin mutane suna ƙoƙarin su nemi ganin wata amma ba su san ba ma meye ladabin ganin watar in an gan shi da yawa daga cikin mutane sukan ga wata ba su san shin akwai wani tanadi da shari'a musulunci ta ba ga wanda ya ga wata na addu'a ko wani abu to lallai akwai haka da aka imamu nawawi ya masa babi mai zaman kansa a nan a nan ya yi taƙadimi da ta'akiri ya yi bayani akan ramadan sannan kuma magana ganin wata da kamata a ce me ganin watan ya gabaci duk waɗannan abubuwan da muka faɗa ko ladabin ganin wata da kuma addu'o'in da ake yin an ga wata ya kamata a ce sun zo kafin haka to amma dai ba a makara ba kuma ba lokaci bai kure ba da haka babin da yake bayani akan abin da ake faɗa a yayin ganin wata hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da ɗari biyu arba'in an ɗalha tabni ubaidillahi an karɓo daga ɗalha ɗan ubaidillahi ɗalhatul khairi kenan radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Talha ibn Ubaidillah yana cikin asharatul mubashiruna bil janna ko yawa shine Talha da Zubair wanda suka goyi bayan na Aisha cikin tankiyar da ta gudana tsakanin sayyidina Ali da na Aisha a yakin Jamal a yakin Jamal Talha da Zubairu suna cikin tawagar sayyidina na Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da aka gwabza wannan yakin kuma a ƙarshe a wannan lokaci da aka kashe su a wannan faɗan kuma tabbas manzo Allah ya musu shaida da cewa yan aljanna ne Balma a hadisai ingatattu annabi ya ce duk wanda ya kashe ɗan safiya ai masa albishir dan wuta ne bashir qatil ibn safiyata bin nar a wajen maganar ammar da ta gabata ban tsawaita magana ba saboda na san kun jijji maganganu da yawa akai to a saboda na san za mu haɗu da maganar talha sai mu zo mu haɗa bin ko ammaru dan yasir dan aljanna ne kuma manzo Allah ya ce fi'atul baghiya su za su kashe shi me ake nufi da fi'atul baghiya shine waɗanda za su yi wa shugaban su tawaye domin albaghiyu din shine me shine tawaye to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ya ammar lokacin da aka zo ana gina masallacin annabi na Madina duk sahabbai suna ɗaukan bulo ɗaiɗai ko tubali ɗaiɗai shi ko amma saboda kokari bulo bibbi yake ɗaukowa ko tubali biyu shine manzo Allah ya kalle shi yayi dariya yace wai haka ya ammar taqtuluka alfi'atul baghiya sai dai duk da wannan ƙoƙarin naka yan tawaye ne za su kashe ka shin kalmar tawaye kana nufin tawaye irin na oji ko yana da kyau a ce mutane su rinka harrare kalmomi wani da an ce tawaye abin da yake tunanowa tawaye irin na ojiko ko ba haka ba ko tawaye irin na jangaren a sudan ko tawaye irin na janjawit ko a irin chadi da sauransu ba irin wannan tawayen ake nufi ba domin wannan tawaye ne na duniya tawaye ne na wane yana son mulki wane ma yana son mulki tawaye ne na babu wani maganar addini a cikinsa kwata-kwata zunzurutun duniyanci ne wanda kuma sahabban annabi hasha wa kalla a jingina musu wannan hasha wa kalla abin da ya faru tsakanin sayyidina ali da muawiya magana ce ta me haddana na aisha magana ce ta ijtihadi magana ce ta cewa an kashe sayyidina usman yanzu aliyu ya zama shugaban kasa ko ya zama halifa wani project ya kamata a fara a gwamnati muawiya tun zamanin umar ba ma zamanin usman ba gwamna ne a ƙasar sham kuma mutanen sham suna jin daɗin mulkinsa shi yasa masu ba su yadda da wani shugaban ƙasa ba sai wanda mu'awiya ya yadda da shi ko ba haka ba saboda yadda suke jin daɗin mulkinsa hadisai da yawa kuma sun yi masa shaida kan cewa babu wani mai mulki da ya iya mulki kamar sa in dai ka cire khulafa'ur rashidin to babu wanda ya iya mulki kamar mu'awiya hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce zai kasance mai mulki sannan kuma zai kasance mai kwatantawa sama da dukkan wani mai mulki da za a yi bayan sa har ma Abdullahi dan Abba yake cewa ban taba ganin wanda ya iya mulki ba a duniya in ka cire annabi da sahabbansa halifofinsa shiryayyu guda hudu sama da Muawiya dan Abu Sufyan to da haka mutanen Sham suna jin daɗin mulkin sa tun zamanin sa yana Umar shi ya masa gwamna kai ko ka san Umar baya wa jigari jigarin mutane mai gwamna baya yi kwata kwata to da ka muawiya har lokacin na ali yana gwamna a sham da ka shi ma sai ya kawo ra'ayinsa tare da cewa shi daman dangin usman ne jini ya haɗa su sune auliya uddam su ne waɗanda daman za su bi jinin usman to da ka ya kawo shawararsa kuma duk talakawan da yake mulka wannan shine ra'ayinsu cewa kan a fara wata wani aiki a gwamnatin nan a fara kamo waɗanda suka kashe Usmanu a yi musu haddi to shi kuma sayyidina Ali wanda shi ne halifa sai ce mu kuma ba wannan muke gani ba saboda wani ijtihadi nasa da wasu dalilai da hujjoji da kowa yana da nasa to wannan sai yasa aka samu tankiya a tsakani sayyidina Muawiya sai ya ƙi baya a ga gwamnati saboda me ba a cika musu alƙawarin abin da suka nema ba na cewa ai ba waɗanda suka kashe sayyidina usman haddi to wannan yasa sai aka samu tazara mutanen Sham suka ƙi yin a ƙarƙashin jagorancin shugabansu Muawiya dan Abu Sufyan wannan sai yasa aka samu tankiya shin yanzu wannan magana ce ta addini a ciki ko magana ce ta duniya magana ce ta addini maganar haddi ta addini ce ko ba ta addini ba tare da cewa duk aƙidar ahli sunna wal jama'a sun tafi akan cewa muawiya yayi shi shine ya zama wajibi shi ya fi daidai amma ba za ka ɗauka tawayen mu'awiya irin tawayen 'yan duniya ba ne ba to amma Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ta sanadiyar wannan saɓanin sai wasu sun shiga wuta Ya yasa bahaushe ya ce duk wanda Allah ya yanka wa kazar wahala sai ya fije kai yanzu za ka yi ta tunanin to ma don me yasa aka yi haka hikimar Allah shine yi alkawarin zai cika wuta to duk ƙofofin ku da wani zai kutsa sai an buɗe masa ita in ba dan haka ba wannan abu da ya faru sama da shekara dubu da kaza me na ne yau ka zo kana ta wani tada jijiyar wuya ciki to ba wannan ne zai fa baka mamaki ba ba wannan ne zai fa baka mamaki ba ai su waɗanda suke da wannan aƙidar ba a nan kaɗai suke ɓarnar ba ta'addancin su da ta'annatin su cikin aƙidunsu su har akwai maganar fa idan mahadin su ya dawo sai an taso da Abubakar da Umar da Aisha duk sai a musu haddi to mutanen da suka yi wannan maganar a cikin aƙidar su dan sun zagi Muawiya sai baka mamaki kuma zub da yawo ba so mun hauka ba idan mutum kage yana zagin Muawiya ina yake so ya dire can yake so ya dire can yake so ya dire sanan muka so mai kuturu ya ga mai kyazbi to da haka abin da zai nuna maka cewa al'amuran abubuwa ne waɗanda suke ba na son zuciya ba da ra'ayi faɗan da na na Aisha ta yi da Sayyidina Ali shi ma dai irin wannan ne ita ma na Aisha ra'ayinta shine a fara zartar da hukunci ga wanda suka kashe Uthmanu kafin komai Aliyu kuma yace a shi wannan ba shine fahimtarsa ba shi ma nan aka samu tankiya to a tawagar Muawiya da aka zo gwabzawa da tawagar Sayyidina Ali a Siffin a nan aka kashe Ammaru kaga ya gaskata abin da Annabi ya ce jama'ar Muawiya sun yi tawaye ko ba haka ba da kuma aka zo gwabzawa da jama'ar na na Aisha da jama'ar Sayyidina Ali a Jamal anan kuma aka kashe Zubairu aka kashe Dalhatu idan ka ce waɗanda suka kashe Ammaru ‘yan wuta ne to kuma waɗanda suka kashe Dalhatu da Zubairu su kuma ‘yan ina ne shi yasa dole ka ja bakin ka shiru ba za ka iya bada wannan amsar ba inna ma hiya fitnatuka tudillu biha man tasha wata jarrabawa ce Allah ya kulle a cikin kisosin guda biyu wanda wasu sai sun zame dole a cikin ta da haka ya yan uwa mu ka'idar mu ta ahlus sunna wal jama'a wal kafu amma shajara bainahum duk abin da ya faru tsakanin sahabbai ka ja bakin ka kai shiru ka ba abin da Allah yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم shine abin da malam mai risala ya faɗa a muqaddimar sa amma shajara bainahum a ja baki a shiru game da abin da ya faru tsakanin sahabbai dan in kai magana to taka sai fi zafi kuma shine abin da qahatani yake faɗa a cikin nuniyarsa yace da amma jara baina sahabati fil waga bi suyufihim yawm altaqal jam'ani qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhumani ka ja bakinka kai shiru game da abin da ya faru tsakanin sahabbai a fagen daga na yaki wani ya zare wani takobi wani ya zare wani takobi in haka ne ai sai ka ce annabi ya ce izalta kal ne bisa yafai ma fal qatil wal maqtul Finna. idan musulmi suka yi aran gama da takobi da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk yan wuta ne to kenan kana nufin da tawagar sayyidina ali da shi kansa da tawagar muawiya da shi kansa duk yan wuta ne da nana aisha da tawagar ta da sayyidina ali da tawagar duk yan wuta ne kaga hadisin ba a irin nan yake aiki ba ana nufin musulmai waɗanda duniyanci ya sha gaban su ila sabanin siyasa ne rigima ce akan fati fatin nan kuma kawai alfabet ne bature ya zauna ya kyankyashe kayansa yake hada ku fada da shi kun kasa ku gane tunda yana kaza kaza fati kaza kaza fati sai ku ta fada ko yana la ilaha illallah kaga wannan shine fadan duniya shine fadan izalta kal muslimaini bi sayfihim an gane ko muslimani bi sayfihima amma ba irin wancan wancan waqa'a an ijtihad ya faru ne akan ijtihadi wanda kuma manzo Allah ya ba mu ka'ida idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid in mutum yayi gini bisa ga ijtihadi to ko yayi kusure yana da lada ɗaya ladan ijtihadi wanda duk sahabbai cikin abin da ya faru tsakaninsu magana ce ta ijtihadi Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta ya tsare harasan mu daga miyagun kalmomi ga magabatan mu manzo Allah yace karshen wannan al'umma ba zai kare ba sai sai an samu masu tsinewa farkonta Allah kar ka samu cikin su da haka mun zo kan gaba na haɗe mana magana akan Talhatu da magana akan Ammar ko in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan babi farkon hadisi sai mu dora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah duk wanda ya mutu da imani a watan ramadana ana sanya masa zato cewa zai shiga aljanna ko ba a watan ramadana ba ma duk wanda ya mutu ba imani ko a watan ramadana ne wuta zai shiga ko ba haka ba ai a watan ramadana akwai musulmi suna mutuwa kafirai suna mutuwa munafukai ma suna mutuwa shikenan kawai sai ka ce za su shiga aljanna da sun mutu tare da cewa aikin su mummuna ne ko ma kafirai ne wannan ba haka bane bude kofar waje ba ta nuna kowa zai shiga ko an bude sai mai rabo zai shiga abinda ba ya ce wai ko da kuɗinka sai da rabanka to wannan haka aljanna take in dai ka imani ka aiki na gari to ana sa ran da rahmar Allah zaka shiga aljanna amma in ba haka ba ko da a ce an bude aljannar in dai ba ka da imani kuma ka mutu akan haka to babu rabon aljannar tattare da kai domin Allah subhanahu wata'ala ya haramta shiga aljanna ga dukkanin wata rai wacce ba mai imani ba da haka manzo Allah yace la tadkhulul janna illa an-nafsu al-mu'minatu ba wata rai da za ta shiga aljanna sai rai mai imani da haka ya kamata mutane su rinka fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa in an faɗa ba ana nufin kofa buɗe ba sai kuma wanda ya cika ka'idoji da sharuɗa na asali wanda aka sani yanzu misali mutuwa daren juma'a duk wanda ya mutu daren juma'a ba za a yi masa tambayar kabari ba amma wa ɗin mumini kafirai ma a daren juma'a suna mutuwa da shi kenan sai ka ce hasu ma don haka ne me bambancin imanin da kafirci kenan kaga ba daidai ba ne ba hakanan abubuwan da aka faɗa na shahada wanda ya kaza ya mutu kaza ya yi shahada amma sai mumini domin kafiri ma zai iya yin irin wannan mutuwar amma ba zai imani ba zai shiga aljanna ba mutuwa a cikin ruwa ba shahada ba ce fir'auna ina ya mutu to shahada yi mutuwa idan ana naƙuda ba shahada ba ce arna ba sa mutuwa wajen naƙuda to shi sai ka ce su ma duk yan aljanna ne a ana nufin sai mumini sai mumini mai tambaya ta gaba ce dan Allah malam a jawo maza hankali to ina jin mace ce kenan ta ce a jawo maza hankali domin sun sakar wa mata ragama sai mace ta yi awo ta yi cefane ta biya kuɗin makarantar yara malam yau yanzu mata sun koma maza wajen ɗaukar ragama malam dan Allah a faɗakar da su illar abin Allah ya taimaki malam ai ko shakka babu duk mai hankali ba ma sai ka ja masa aya ko hadisi ba ya san wannan ba daidai bane ba namiji ya saki mata ya sakarwa matarsa ragamar ita za ta ciyar ita za ta tufatar ita za ta yi tarbiyyar yara shi baya bada gudunmawa wannan laifi ne kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman ay yudayyi amay yaqut ya ishi mutum girman laifi a ce ya tozarta waɗanda ya kamata ya ciyar ko yake ciyarwa ya ki basu abincin ko ya ki basu wanda ya dace ko ya ƙi musu abin da ya kamata ya musu na tarbiyya da kulawa wannan ba karamin zunubi ne ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani kuɗi ya fi lada ga mutum in ya kashe kuɗi da ka gina masallaci ko makaranta kuɗi da ka ba da sadaka ko ka ba wa wani ya samu lafiya ka taimake shi sakamakon rashin lafiya kuɗi da ka fita akai jihadi da su kuɗi aka ta lissafawa da kuma kuɗin da ka ba da cefa a gidanka dan a girka abinci a ci wanne fi lada sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyali dinarin da yafi kowanne lada a wajen Allah shine wanda ka bayar aka yi cefa aka ci abinci a gidanka kuma a wani hadisi maza ya ce khairu sadaqati ma kana ala zahari ghinan wabda'a biman ta'ul fiyayyar sadaka ko kyauta ita ce wacce kai ta bayan ka wadatu sannan kuma ka faro da iyalanka to ma wai da me namijin yafi macen ne da bayarwa haka Allah ya faɗa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim saboda kudin ce fa nan fa kafita in ba da wannan ba da me kafita ba wani abu da kafita mutum ce kai mutum ne ita ko ba haka ba idan ka bi idan ta biyo abin da kafita kawai ita za ta yi ma yan murya to me gida kawo kaza sai ka fito ka baya al-yadul ulya khairun min al-yadi subla amma duk yadda aka yi juyin juya hali hannunka ya koma ƙasa nata yana zuwa ta sama to fa shikenan baka isa kai mata magana ba baka isa ka tsawatar ba baka isa kai komai ba wannan yasa mata suke abin da suka ga dama a yau saboda maza ba sa iya ɗaukar ɗawainiyarsu duk mutumin da baka iya tare masa bukatunsa to baka isa kuma ka dora shi akan abin da kake so ba yau ka ce wai ka ba za ta fita unguwa ba kuma baka kawo mata ta ci ba dan me zaka hana ta fita unguwa kai ka fita a dole ita ma ta fita ta je ta samu ta ci ko to ba wanne ya fi takaici ba da lalacewa za ka ga hatta yau 'yan mata da yawa daga cikin iyaye ba sa iya sarrafa 'ya'yansu 'yan mata saboda baya mata komai ita take yi ya zama lusari lalataccen ba ba babawo wallahi wannan babawo ne ba baba bane ba yasta za ta fita ta je ta samo kuɗi na halal ko na haram oho kaga wai yarinya a gidansu za ta yi indomi ta yi kwai har iyayenta ma jira suke ta ba su kuɗi wannan shine abin da yake faruwa fa kaga yarinya yar talaka ɗan uwana malam shehu da ma'anar shin mai ruwa amma tana rike da wayar da za ta sai mahaifinta inda za a yi masa kuɗi a kasuwa a ina ta samu bai tambaya ba kuma baya so ya sani bahaushe kuma ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ba yadda za a yi 'yan mata suna rike ire-iren waɗannan suna wannan hidindimu suna sa kaya na alfarma suna tafiya umara iyayensu suna nan a zaune a gida ka ɗauka wai daga sama ake kawo musu na na mare ce su ma da kala alaiha zakariya almihraba wajada inda haris qala anna laki wa min indillah maryam ce tsararriya kamammiya kuma arzikin ta yake zuwa daga wajen Allah amma yarka in dai tana gwangwajewa tana holewa to ka san me yake faruwa ba mu ce komai ba amma ka duba ka bincika kuma ka sani wallahi sai Allah ya tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati da haka maza su ji tsoron Allah akan ire-iren waɗannan abubuwa da suke yi muawiya ibn haida as-sulami ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu mar'ati ahadina alaihi me haƙƙin matar ɗayan mu akan sa sai manzo Allah yace an tut'imaha idza ta'imta dole in ka ci abinci ka samo wa matar ta ci wa taksuha idza saita dole in kai tufafi kai wa matar ka tufafi irin nata na mata ba irin naka na maza ba yau domin kada ka ji an ce in ka ci ta ci kai kila kana marmarin tuwon dawa kai na da ne ko ba haka ba amma ita yar binni ce yar zamani yar indomi ce sai ka bata indomi kai dai ka ci cin tuwon dawa kada dumaman ka ko ba haka ba da ka in dai ka ci ta ci amma ba wai dole abin da ka ci shi za ta ci ba amma kuma musulunci bai ce ka yi hidimar da tafi karfan ka ba liyun fik sa'atin min sa'ati in ka sa tufafi ita ma ka tabbatar baka bar ta tsirara ba ta sa tufafi amma ba irin kayan maza ba shi namiji yana iya sa tufafi mara tsada kuma a shi da kyau amma ita mace dole sai ta sa me mai tsada mai kwalliya tun da Allah ya duniya haka suke har matan annabawa sai da kwalliya ko ba haka ba mana duk imanin mace dole ne ita ya kwalliya ce haka Allah ya yi ta kuma ba a taɓa wani zamani da tsada da darajar kayan maza yake daidai da na mata ba in dai miji ya sa rigar naira dubu to matarsa akalla sai ta sa ta dubu da ɗari biyar saboda ko ba komai ka ga zubin kayan mana ita a kayanta akwai ɗan kwali akwai hijabi akwai riga akwai yar ciki akwai rigan mama akwai ɗan kamfai kai akwai wannan a cikin naka babu wannan sannan sai an sa a warwaro yanzu kayan baka sa agogo ba ko zobe amma ita bace ta zauna ba zobe ba ɗan kunne ai ba zai yiwu ba kawai ka gama mace ta zo ba ɗan kunne sai karasa daga ina take ko Allah ya kama dace da haka ya uwa mu ji tsoron Allah mu sauke nauyin da Allah ya dora mana game da iyalanmu domin Allah zai tambaye mu wallahi takarda ta gaba yace malam tambaya ce akan mas'ala ta aure miji ne ya saki matarsa har sau uku kashi daban-daban to yanzu yana ikirarin sai ta koma sai ce malam muna buƙatar ƙarin bayani ga abin da mijin ya rubuta nan a takardar sakin ƙarshe da lafazinsa to ni ba zan karanta abin da kuka rubuta ba domin abin da kuka rubuta ya saba wa majalisi irin na karatu a ce takardar da mutum ya rubuta ta saki da sunansa da adireshinsa duk in karanta ai kaga bai kamata ba ai ba ba rufin asiri ko ita matan ma ai ba ku rufa mata asiri ba ai ba a so a ji irin wannan da haka dai zan rufe sunan na matar da namijin ni abin da zan kalla kawai shine menene hukuncin Allah game da abin menene abin da matsalar ta kunsa yace wai daga yau rana 24 ga watan 4 2017 litinin ni wane wane wane wane na sauwaƙe wa wance wance wance na sake ta wannan shine na uku kenan Allah ya haɗa kowa da rabansa amin sun amin wannan saki ne ko shakka babu wannan saki ne ko shakka babu in dai kafin waɗannan akwai biyu kamar yadda shi ma ya nuna ya ce wannan shi ne na uku kenan sai magana ta ƙare maganar ya dawo ya ce yana santa ta koma duk bai taso ba ba za mu ce baya santa ba zai yi yana santa amma aure dai tsakanin su yanzu babu fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu asali sakin da miji zai zo ya ce mata ta koma biyu ne cikin uku da muke da su in yi na ɗaya yana da dama ya ce komo ta komo in yi na biyu yana da dama ya ce komo ta komo amma daga na uku ko ya ga hagu ba dama ba bai isa ba ya ce ta dawo ta dawo ubangiji ya ce a at-talaqu ne saki dai wanda kuke da damar komai a cikin sabi ne bayan biyun nan fa kun bi ma'rufin aw tasrihun bi isa ku rike su da kyautatawa ko ku rabu lami lafiya da su idan ka ki har ka kai ga kai na uku shine fahimtar in to daga nan kuma babu magana aure da zai yi kuka hawaye ya kare jini ya biyo baya bargo ya biyo baya sai ya narke haka amma ba wanda zai mayar da aurensa tsakaninsa da ita kuma dama wannan shine abin da ba a so in dai mutum ya yi hakan sai Allah ya jarabce shi akwai darasi da ake ɗauka kusa a rayuwa tsakanin ma'aurata duk wanda ya cuci wani kafin aje ko ina ake ganin sakayya in dai miji bai da haƙƙin mace azaba take gallaza masa har suka rabu to ba sai an je ko ina ba sai ta dawo tana kuka tana nadamar ta koma wajensa kukan nan ko ba na ida ba ko na zuci sai ta zo tana da na sani ba wuce ce ko tuna bara bai ji daɗin bana ba in ta sha wahala ta sha wahala a wani wajen sai ta tuno ka ashe kenan ba cutar ta kake ba to haka in kai kake cutar ta kuka rabu to sai ka zo kana magiya kana son yadda za ka yi kamar da ita kuma ta ki komawa saboda me saboda haƙƙi sai ya bayyana ko naka ko nata ko a kanka ko a kanta Allah ɗaukin sarki ya mana maganin waɗannan matsaloli takarda ta ƙarshe ce akan maka Allah bayan assalamu alaikum ya halatta na biya wa yaro na na kasuwa aikin haji da kuɗin zakka Allah ya saka wa malumma na sunna da alheri mu kuma ɗalibai Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke koya ya halatta eh domin zai shiga cikin wafi sabilillahi wafi sabilillahi kalmar wafi sabilillahi tana da faɗi kwarai da gaske duk wani abu na taimakon addini yana shiga karkashin wafi sabilillahi wanda kuma wafi sabilillahi yana daga cikin masarifin zaka as-samaniya bangarorin da ake bada zakka guda takwas inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah da haka yana shiga wa sabilillahi sai dai idan aka ce za a bawa mutum zakka a babin fi sabilillahi yana da bambanci da bashi zakka a babin da ba fi sabilillahi ba yanzu misali mutum ne zaka shi zakka amma aikin hajji zaka biya masa da ita to abin da ake da bukata guzurin da zai bari a gida da wanda zai tafi da shi da cikakken kuɗin kujera ba wata matsala wannan duk yana ciki ba wai turin je ka mutu na keke da yara za ka ka sai mai kujera ba ka san matsalar masarar gidansa ba to me aka kenan talaka ne yana tsoron ya ce maka a'a alhaji ni da wannan kujerar domin akwai wata gobara a gida ya fito ya faɗi haka yana tsoron a ce to an fasa da haka haska zai zo da shi hajjinsa bala'i ta zame mar sai ya je ya yi buga-buga ya ciwo bashi ya yi kaza saboda zai tafi ya bar gida saboda ita harka iyali ba wata halka da take tsora wa mutum ɗawainiya sama da ita wasu harkokin in baka nan ba sa nan amma iyali ko baka nan ana ci ma kuɗi ba zai fahimci yaran ba amma jin mai iyali ya san lokacin ma da zai yi tafiya tashi hankali ya fi karuwa domin lokacin da kake zaune gida da iyalanka in dai kai namijin gaske ne mai kulawa da haƙƙin iyali to za ka ba da iya abin da kasan yana gudana ne wani abu kuma na emergency in ya taso za a lalube ka a kowane lokaci za a same ka to amma fa in tafiya za ka sai ka yi musu ƙare-ƙare sai ka aje wani abu na emergency in ya taso don a lokacin babu kai to kaga mutumin da zai yi tafiya bai tanadi haka ba wani nau'i ne na azaba shi yasa yana daga cikin ma'anar walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila malamai suka ce cikakken guzuri na wanda za a bari da kuma wanda za a je a dawo duk wannan yana daga cikin sabil din da haka idan alhaji zai biya wa wani kuɗin aikin haji to ya sani har da guzurinsa na gida har da guzurinsa na tafiya to wannan shine cikakken aikin haji amma kawai ka bashi kujera sun dindin kaga ta zame masa matsala ba karami ba bai je ba a ce an tura shi ya ƙi je Allah ya kira shi bai amsa ba <laughs> alhalin kiran bai zo kunnansa ba mun matukar ka bashi kujera ba kawai to ai kira bai zo kunnansa ba kenan da haka za ka iya ba shi kujerar aikin haji kuma a cikin kuɗin zakka sai dai bayan wannan kuma babu ƙari sai in ka ga dama yanzu da a ce kuɗin kujerar aikin haji zai kama naira goma misali da guzurin da komai sannan a lissafa abin da zai bari a gida na iyalansa da komai ya kama naira eh, biyar kaga in an haɗa gaba ɗaya naira nawa goma sha biyar to iya wannan za ka ba shi da sunan zakka idan ka ɗauki naira goma sha shida ka ba shi. to yanzu ya ci naira ɗaya kuma ba da sunan zakka ba ina fatan kun fahimci wannan amma mutumin da talaka ne kawai za ka bashi zakka shi wannan ko nawa ka ɗauko ka bashi in ya ya ci halak malak wannan ko za a bashi zakka ne dan wata bukata ne malamai suka ce mu kalli yadda ayat ta ambata mutum hudun farko sai ta ce li li li ta amfani da lam amma mutum hudun karshe ko bangare hudun karshe sai ta ce wafi wafi wafi lil fuqara'i wal masakina wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum duk wannan zaka yi musu adafin lamu lil fuqara'i walil masakina walil amilina alaiha walil mu'allafati qulubuhum to lamun din nan suka ce lamun tamlik ne ka bashi mallakar kansa halak malak duk abin da ya ga dama yi da kayansa kai ka fita da yau zaka ɗauko ka ba wa fakiri zakka ya je ya bude ya cadda ya zuba kai a wajen Allah kai firi shi laifinsa a wajen Allah ya yi almubazzaranci ya bata kuɗi kuma ba ruwanka da magana cewa ai talaka ne talaka bai san zakin kuɗi ba bari in sai mai masara masaran me ka bashi kuɗin sai ina ruwanka da yawa zaka ji mutane suna buga waya malam dan uwana ne zan zan bashi zakka to amma ina ganin gwanda in sai mai jancan <laughs> Allah shi ba shi ba zai taba zama mai kuɗi ba kenan kuma ita zakka manufar ta shine yaye talauci yanzu mutumin da ka bayi jancan ƙara mata talauci kai ko yayi shi kai kuɗin mai kuɗin sabis ai ƙara masa matsala kai to idan muka kalli kuma hudin karshe sai Allah ya ce wa firri qabi an gane ko ma'ana zakka ana iya siyo bayi a yanta to bawa in ka je kasuwa zaka sai shi ai ciniki ake yi sai kai ciniki sai aka ce wannan bawan naira dubu ne kuɗinsa sa kai kuma kuɗin zakkarka da zaka fitar dubu biyu ne shikenan kawai sai ka ce to ga dubu biyu ai dubun nan kawai zaka bayar dubu tana nan yanzu dubu sai a sake yin wata bukatar ta zakka da ita amma dai wannan bawa dubu ɗaya ne sa an bayar an fanso shi to haka nan wa fil qabi wal gharimina mutumin da yana da wadata amma yana da wani bashi alaƙaƙai da ya kasa biya shi wannan sai a biya masa bashi iya wannan bashin ba za a dora masa ba naira dubu ake bin sa bashi amma rayuwar sa da kullum lafiya lau to iya dubun za a dauka a biya masa na bashi kai kuma kuɗin zakka kila dubu biyu ne dubu ka biya masa bashi dubu sai ka je ka sai bawa kayi wa fil riqabi wal gharimina haka nan wa fi sabilillah haka nan wa ibn sabili ai wa fi sabili akwai mutumin da zaka samu hamshakin mai kuɗi ne amma yayo tafiya kila yan fashi sun sun tare shi sun kace masa kuɗi kila wani abu ya faru na larura guzarinsa ya yanke za a bashi zakka amma za a bashi zakka ne gwargwadon lissafin abin da zai isar da shi garinsu saboda shi in an je garinsu shi ma mai bayarwa ne musamman a zamanin da da babu ATM card babu inda zaka je ka sa wani kati ka ɗebi kuɗi da zarar mutum ya fito ya game da wata larura kuɗi suka yanke masa to ya shiga garari shi yasa Allah yake a sa irin wannan a zakka to kuma ana ba su zakka ne gwargwadon bukata mutumin da yau guzurin sa ya yanke a Kano kuma Lagos zai tafi sai a irga a matsayi irin nasa jirgi zai hau waju zai bi matsayi irin nasa sai a biya mar in a waju ya zo waju zai koma in ba a jirgi ya zo to a jirgi zai koma za ka iya samun a lokaci guda ibnin sabilu guda biyu amma abin da za ka ba su na zaka ya sha bamban wannan ibnin sabili ne amma na waju wannan ibnin sabili ne amma na jirgi sai a biya wancan tikiti wannan kuma a yanka masa tikitin da haka dai wannan dai yana shiga cikin wafi sabilillah Allah madaukakin sarki ya samu dace to akwai wani bawan Allah da aka yi masa haihuwa an saba ɗa namiji sunansa Faruk ma'ana Umar kenan kuma mahaifiyar yaron tana asibiti ba ta da lafiya Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abin da ka samu Allah madaukakin sarki ya raya shi rayuwa ta addini ya sanya shi ya zama waɗa mai ladabi da tarbiyya da biyayya ga iyayensa ya raya shi akan littafin Allah da sunnar manzo Allah ita kuma mahaifiyar Allah ya ba ta lafiya kai kuma Allah madaukakin sarki ya hore maka ɗawainiyar su baki ɗaya a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu